ina neman sauran kungiyoyi na lauyoyi da kungiyoyi na musulmi su kawo min ɗauki ina cikin wani hali da ni da 'ya'yana ban san halin da suke ciki ba ku taimaka min kuna da halin da za ku taimaka na san za ku iya in kun ji kana ku taimaka min don Allah ku taimake wa innan bayin Allah yara ƙanana. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bin diddigin wani batu a layin Malam Bello da ke garin Kaduna, inda wata mace ta shafa shekara guda tana neman taimakon al'umma na ganin an kare hakinta da na 'ya'yanta da ta ce mahaifinsu ya lalata. Sai dai kasancewa ba ta da ilimi ko gata ta gaza samun cimma wannan buri. Shirin domin iyali ya zanta da Malam Hamid Sa'id Muhammad Almisiri, babban limamin masallacin Abu Ubaida da ke kan titin Nnamdi Azikiwe a garin Kaduna. wanda Fatima ta fara bayyana wa ainihin abin da ke faruwa ga bayanin da ya mana. Fatima ta zo cikin azumin bara, ta ce mani tana da 'ya'ya a lokacin ita wancan shekaran ta uku amma yanzu ta shiga hudu, wancan tana shekara shida amma yanzu ta shiga bakwai. Ta ce mijinta ya lalata waɗannan yara ta gabansu da baya. Sai na ce to yanzu tun da kin zo da wannan magana, dan lokacin zan shiga tafsiri. Yanzu abun da nake so a tafi asibiti asibitin gwamnati yusuf dan tsoho wanda ake kiran shi da asibitin dutse na ba su dubu goma na ce a je a yi duka abin da ya kamata na gwaje-gwaje da aka je aka yi gwaji lallai likitar da ta yi gwaji ta ce lallai lallai an bata yaran nan ta gaba da baya sai ta kara da cewa idan al'amari ya taso ana neman shaida akan wannan magana kai tsaye mu zo mu tuntuɓe ta za ta iya ba da shaida sannan sai ta ba mu result aka buga akan cewa yara ba su da hiv ba su da infection amma dai da gabansu da baya ya zame kamar na babban mace kwarai da gaske an lalata su rakatuwa daga nan an ce kun je kotu kuma abin kamar ya ɗauki wani sabon salo wani hali ake ciki to da muka zo sai muka ce to wannan al'amari tun da baiwar allah nan mutuniyar gombe ce kuma ni ban taba ganin ta ba ban san ta ba amma ganin cewa ni shugaba ne na addini sai ta kawo min koke sai na ga to bai kamata mai kasa a gwiwa ba sai muka zo muka kai wa 'yan sanda rahoto to ka san yadda al'amari yake 'yan sanda suka dinga jan ƙafafu suka dinga tafiyan hawainiya za a yi abu ba za a yi ba mutumin nan saboda ya san yana da ɗaurin gindin wasu mutane wai sai ya zo da court order wai a dakatar da duk wani mai son ya kama shi haka dai al'amari ya zo ya shiriri ce kusan wata takwas to abubuwa ne da yake ɗawainiya suna min yawa sai na bincika wai menene ake yake faru a cikin kes onare aka ce ai wai magana dai yan sanda sai suka zo wai suna neman waliyanta suna neman waliyinsa sai na ce ah ku da aka kawo muku criminal case an kawo muku rap case na maganan an ma yara faɗe an lalata su me ake magana da wani maganan waliyi ai in kaji ana maganan waliyi mu malamai mu muke neman waliyai maganan aure amma ba 'yan sanda ba to sai suka nemi su shiri da abin sai na tsaya duk abin da nake sai na bari na mahajiya sadiya babajo magana muka shiga maganan da ita muke gararan ba mai can mai nan mai can mai nan shi sai kai ita fatima kara shi mijin nata wato amma sun rabu kenan ya riga ya sake ta da ya ga abin ya bankaɗu gudun kada ainihin asirin shetonu sai ba ta takarda to sai kai ta kara akan cewa a kotu rigasa wurin gaban wani alkali wai shi ɗaya ruba malli shari'a kunne duk dai karamar kotu ce haka da aka kai sai wai yana neman yara kana neman yara eh aka zo shiga ɗaya bai zo ba shiga na biyu bai zo ba shiga na uku bai zo ba alkali sai ya watsar da shari'a sai ce to ke yanzu ki shigar da shi ƙara cewa ga abin da yawa yaranki sai ta shigar da ƙara da ta shigar da ƙara sai ran da za a shiga ƙaranta sai ya zama na cewa 'yan sanda suna neman su to kaga ita to tun da bata sani ba sai ta yi tunanin kiran 'yan sanda ya fi kiran kotu mahimmanci sai ta tafi wurin 'yan sanda sai ta tura wani bawan Allah mai suna Omar wanda dama a gidan shi take zaune da matarsa sai ta ce ka je ka gaya ma alkali ɗaya ruba malli cewa don Allah ba zan samu zuwa ba amma kai na wakiltoka, toka duk abin da zai faru kai ne idona a wurin nan to ni a nawa tunanin mutumin da ya kara wanda yake shi ya ƙara ba shi aka kai ba ai yana da dama gaya abin da alkali zai iya yi ya ce ya sallami ƙara amma bai gan shi ba umar na zuwa a matsayin shi na ɗan saƙo ɗaya ruba mallis ya kama shi da ya kama shi aka ce sai ta zo da wannan yarinya ta zo ɗaya ba mallis sai kama ta ita ma su biyu kenan to tana da wata ƙawa mai suna maryam ta tafi da nufin ta kai mata abinci ɗaya ba mallis ita ma sai kama ta kaji su uku kenan yarinyar nan tana da ciki har da ciki ya zube ni da nake taimaka ma yarinyan daga waje da ni da wani malam tahir wai sai gasan ma ce an kawo mana criminal case ban san ya kuke kiran criminal case kamar mutumin da ya kashe mutum ko ya wani abu wai ana nema na a kotu an faɗi shi yanayin criminal case ba ba abin da aka faɗa wani babban laifi dai kawai babban laifi yawa babban laifi ana nema na akan wani babban laifi lallai da ni da tahir mu zo kotu to sai muka ga cewa mu ba mai kara ba ba mu aka yi kara ba to menene ya shigar da mu mu da kawai 'yan taimakawa ne daga bayan fage to sai muka ga cewa to wannan abu babu hankali sai muka tafi high court su abin ya ba su mamaki kwarai da gaske sai suka ce to wannan shari'a ya dakata aka dakatar da shari'a aka ɗauke ma daga wurinsa abin da zai baka takaici yaran da ake sa'in sa a kansu sai kuma ya ɗauka ya bai wa ƙanin mijin wai ga suna yanzu yaran ba mu san halin da suke ciki ba tunda an ba ƙanin miji to aka sun koma wurin uba kenan sannan kuma matsalar da muke fuskanta yanzu da yaran nan yaran nan sun zama abin da ake cewa addicted wato sun saba idan da za su ga cilla a zakarin yaro dan shekara biyar ko bakwai wallahi malam sai ka ga yadda kaga sun gama zan kwaila hankalinsu ya tashi dama ita wancan likita ta gaya mana cewa dole sai mun kula da yaran nan hankalinsu ya tashi ko ka ji suna cewa yara su samu su hannu a gaba ko kuma su kama azzakarin yaro suna tsotsa duka waɗannan abubuwa yana faruwa saboda sabo saboda sabo kuma amma wannan ɗaya rubamali ya ɗauki waɗannan yara wai ya ba kanin wannan miji wai wai je riki. To da alama haƙasirin domin iyali ta fara cimma ruwa bisa ga bayanan da muke samu. Na ikara Wane ci gaba aka samu dangane da wannan lamarin? To lallai dai kam an samu ci gaba matuƙa tun bayan da wannan shiri na domin iyali a muryar Amurka ya fara yaɗa wannan abu da ya taso na zargin Muhammad Isa Sale da lalata 'ya'yan shi guda biyu 'yan shekaru uku da kuma 'yan shekaru bakwai wanda yanzu haka bayan da aka fara yaɗa wannan shi kan shi mai girma gwamnan jihar Kaduna ya ji shirin farko da kika gabatar wanda ya ɗauki shirin kacokan ya turawa wa Hajiya Hafsat Muhammad Baban da ke kula da irin wa'annan lamura wanda kuma nan da nan gwamnatin ta tsoma baki har ma ta biya kuɗin belin da ita hajiya sadiyancan ta fara ceto mahaifiyar waɗannan yara da waccan kotu ta rigasa ta kulle su da ita da wadda yake rike ta da kuma matar mai rike ta a wancan lokaci to yanzu haka dai an dakatar da ita wancan kotar gasa daga dukkan wani yunkuri na ƙara tsoma baki akan wannan shari'a kuma an maida shari'ar zuwa kotuna guda biyu babbar kotun shari'a wadda za ta saurari maganar ganin an dawo da waɗannan yara hannun mahaifiyarsu sai kuma babbar kotu ta high court wadda ita kuma za ta bibi maganar zargin lalato annan yara guda biyu sannan har yau daga lokacin da wannan shiri na domin iyali ya fara wannan shiri game da wannan magana ita kanta ɗaya daga cikin matan mai girma gwamnan jihar kaduna barista asiya nasiru ahmad yan rufa'i ta shiga wannan batu har ma ta gayyato wannan mata wato mahaifiyar wa'annan yara ta kuma yi bincike ta ma mata albishir na abin da ya shafi karatu wato na ilimin ta za a ɗauki nauyin shi kuma ko bayan wannan akwai wata kungiya Arda Relief Foundation wadda wata hajjiya Rabi Salisu Ibrahim ke shugabanci ita ma daga jin shirin farko ta sauke shirin daga sashinmu na Hausa na muryar Amurka ta kuma tura wasu manya a ranar bata zauna ba sai da aka kwakulo lambar shi wannan Muhammad Isa Salitin da a hukumar kastam yake ta tura hukumar kastam ta ƙasa ta kuma gaya mata a gaskiya a bincike sannan ta je ta gayyato lauyoyi mata yanzu haka kungiyar lauyoyi mata na cikin wannan batu sannan hukumar kare yancin bil'adama ta Human right tana ciki da wasu kungiyoyi daban-daban ni ma tun daga lokacin da aka fara wannan shiri na domin iyali na samu kiraye-kiraye daga gurin mutane daban-daban daga Najeriya wasu lauyoyi ne wasu malaman jami'a ne wasu 'yan kungiyoyin kare yanci ne wasu ma 'yan majalisar ƙasa ne waɗanda suke suke neman ba da gudunmuwa na shiga wannan lamari kuma duk na haɗa su da hajiya sadiya wadda ke bin wannan lamari a takaice dai ba karamin haske aka samu ya zuwa yanzu ba tunda shi mai girma gwamna ya riga ya sa gwamnati ta shiga wannan abu katse katse yanzu haka ma ranar ashirin da hudu ga wannan wata da muke ciki za a shiga kotu domin bibiyar maganar ganin an dawo da wannan yara wannan dai shine a takaice abubuwan da aka samu na ci gaba tun bayan da wannan shiri na domin iyali ya fara bibiyar wannan magana ta zargin da ake yi wa wannan jami'i na kastan Muhammad Isa Sale na lalata 'ya'yan shi 'yan shekara uku zuwa hudu da kuma 'yan shekara shida zuwa bakwai waɗanda kamar inda kuka ji a baya amma riga an je an yi gwaji a asibiti kuma har likita ya tabbatar da cewa an lalata budurcin waɗannan yara. Inda za mu ja birki na kan wannan batu idan aka samu wani ci gaba ko kuma baya ta haihu za ku ji labari. Muna kara godiya ga dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ko kuma taimakawa waɗanda wannan lamari ya shafa. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin musamman wakilanmu Isa Lawal Ikara da kuma Binta Ibrahim da ke birnin Kaduna. Da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwan da muke haska fitila a kai a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa. com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri. ai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.